Masu sauraron mu maza da mata mu da sake saduwa a wani shirin muhawarar studio Kalangu ta kafafen radio 52 da akwati mai foto guda bakwai masu hulɗa da studio Kalangu a fannin ƙasa baki ɗaya. A zandar kuna sauraron wannan muhawarar ta kafafen radio gaskiya mita 89 da da radio shukura mita 105 da ɗigo biyar. Yau za mu tattauna kan koma bayan da wasu al'adu munana ke kawowa kan ci gaban mata. a kidayen ƙarshe na al'umma na shekara ta 2012 cikin mutanen Nijar sama da miliyan 17 kashi 50.6 mata ne kuma kusan kashi 80 cikin 100 na mutanen Nijar suna rayuwa a ƙauye sannan babban adadi ba su iya karatun boko ba a 2016 toye hakkin jinsi yana da yawa a Nijar in ji kungiyar duniya ta PNUD abin da ya fi illa kan rayuwar mata da sa su cikin kunci da talauci duk ci gaban addini da zamantakewa da aka samu wannan kaskanci bai kau ba sai kawo koma bawa da ya yi kan ci gaban tattalin arzikin ƙasa ta Nijar me za a iya fasara munanan al'adu yaya mata suke cin karo da al'adu a rayuwar aure ta yaya za a iya rabuwa da munanan al'adu da ke hana mata ci gaba don tattaunawa muna tare da dr usaini abdulmajid masanin zamantakewa sannan muna da madam alkasim maryama wakiliyar ma'aikaciyar jiha mai kula da walwala ta al'umma da mata da yara sannan da hajiya umma Bani shugaba ce ta kungiya mai kare cin zarafin mata da yara wadda ake cema sos fam et enfant victim de violence conjugal ni ne musafa mansani wakilin studio kalangu a zandar Doktor za mu da ku mi za a iya fasara munanan al'adu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a haƙiƙa dangance da maganar munanan al'adu wanda a cikin ƙasarmu ake amfani da su ko kuma wanda kamar suka yi tasiri a cikin rayuwar al'umma ƙauye da birni wanda kuma ta hanyarsa ne ake musguna ma jinsi Eh, tunda idan aka ce musguna ma jinsi kenan wani lokaci sai a musguna ma matekin wani lokaci kuma a ringa musguna ma su makansa mazajen to amma dai adadin bincike da ke nunawa alƙaluma suna nuna cewa kenan kamar an yi samun cikas akan iya mata musamman ma a cikin ƙauyuka e, waɗannan miyagun al'adu yadda kuka faɗi kamar sun ɗauko tushe ne a cikin wato ainihin tarihin ƙasashenmu musamman ma cikin wato al'adun manoma cikin kasashen hausa tun ka san idan aka ce al'ada kowane mutane a cikin duniya suna da irin tasa al'adu eh, in ka ɗoka mutane kamar ce irin kabila a cikin Nijar tun ka san idan ka ɗoka ƙasar mu ƙasa ce take kamar sa'an fayi multi ethnic wanda ke da kabilu da yawa a cikin shi sannan kuma ka ɗoka hallo kuma akwai ɓangaren aikace-aikace daban-daban akwai ɓangaren manoma akwai ɓangaren makiyaya to idan ka ɗoka alal misali ɓangaren hausawa ƙasashen hausan ka ɗoka kenan su sun dogara ne a bisa kan noma to ita kuma noma in ka ɗoka kenan aksarin gonakai daman na mazaje ne kenan akwai abin da bahaushe ke ce ma gidan gona to kenan anan ake arme ana aihuwa ga baki daya to aksari kenan gida na namiji ne gida na namiji ne ita kuma diya mace ita kawai tana biya ne daga wannan wato ainihin abin ya dogo tushe to kuma yau da gobe yau da gobe sai kuma to kenan kamar diya mace kenan batta da wani tasiri batta da wani wato ainihin wata valor a cikin al'umma yau da gobe to riban mace menene kawai ta ringa aihuwa tunda diyan su ne kenan kamar matsayin leburori domin a samu amfani na wannan gandu cikin tsarin da ke kasar Hausa sai ka iske mutum da adadin mateki da yawa tana ya san tsarin arman mace hudu wannan addini ne ya kawo shi yace kenan a takaita ga mace hudu bangaren makiyaya su mun ka doka musamman ka doka zaka kamar tsarin rayuwar bugashe ko kuma larabawa su kuma tsarin rayuwar su zaka kenan kamar wato an fi fifita ya mace akan ɗa namiji ka gan ka doka mana za a cikin addinin musulunci yadda ya tarro kasashen larabawa ka gani hatta allolin da suke bauta musu ma kafin zuwa musulunci larabawa kamar allolin kamar mata ne ka gana ana zancen kenan kamar ana zancen lata da uzza da manata kaga wani ai sunayen mateki ne wani goma ne aka yi kenan kamar da siffan mata aka musu nono aka su cikin ɗakin kaba shi sa kake kenan kamar wajen bangaren larabawa arman mace a ko wahala ana kashe kuɗi akan iya mace kan ta sai a kashe kuɗi shi sa kake kenan kamar larabawa suke kashe iya mata maka ya musulunci ya zo kuma daga cikin wannan yaunin da ake aza na al'ada ke kenan shi namiji kuɗin da yake kashewa bai da yawa amma bangaren mata su suke kashe kuɗi hajiya za mu dawo kamar cikin kasashen mu na Hausa ko in ce Niger ku ba mu kamar wasu musallai na al'adu masu muzanawa eh, ta huskar eh, zamantakewa surtu na aure yawwa to na gode da kuka bani wannan dama shi kamar yadda kuka ce wannan abu da ake na kama a musguna majinsi jinsi kamar yadda eh, doktor lalle mata sun yi samun irin wannan al'amura sai ga kamar a ɗauki maka dan misali ƙarami sai a ce an armi yawanci mai arziki ne arme ta kuma sai Allah ya gama shi da kare arziki sai a ce ai horin kawa gare ta dama yan gidan su horin kawa gare su wa yake zuwa ya arme su to kaga wannan kuma gaskiya ba gaskiya bane ita dai sau ya zo takalmi ya zo ne eh al'ada ce ta sa mutane a kansu kuma suke jihon mace suke goga ma mace irin wannan abubuwa a eh, sai sai kaga ya rabu da ita ma wani in yace zai arma sai a ce a'a kaga wani ma da ya arma kab kayan sai da suka kare ko kuma a ce wance ai su kullun iya mata wasu ke aihuwa yan gidansu irin su aihuwa mata gare su kakka ma shi yo ba ka samu danin ba ka samu magaji ba yo ita ma mace ba magaji ba an aiki in an ahe ta to kaga irin abubuwa ne wanda gaskiya ba daidai bane ba a rika jihon mata a rika ma mata su ko kuma a ce a wannan aikin dama a kakani sa a dama wannan ai sai mace to tun daga muna yara ma dama haka uwayenmu suka gwada a cikin al'adu namiji an hihita shi ita mace kawai el aiki ce ita yi bauta ce a gida shi ana iya bashi ayo ai namiji ne ta yi wasan shi mana a waje ba wani abu bane ya ta yi kai ba alanka kai ta yi sha'anin ka ita mace ita ce za a tsare a gida ita ce aikin gida ita ce wanke wanke ita ce komi to a lokacin wannan ma ai ba a ce ba da namiji ba ya iya yin shi ba to al'adu ne da muka sa a kanmu muka ga uwayenmu suna yi su ma suka ga uwayen suna yi kuma mu ma suka ba mu gadon shi to ya kamata kenan a ce wannan yanzu an wuce lokacin. Haka ne. Malama Maryama kuna da wasu misalai bisa kan kamar wannan munanan al'adu kuma wace gudunmuwa mata ke iya kawowa a fannin ci gaba na cikin gida ko na ƙasa gaba ki ɗaya. Eh, lalle kaman eh, zan ce bisa kan al'adu abu ne wanda yake da tushe kenan kamar yadda hajiya umar ta bada misalai na al'adu cikin ƙasa kamar misali ƙasar mu ta nijar ko kuma cikin jiha mu ta da magara akwai al'adu wanda muka gada tun uwayenmu da kakanninmu kuma al'adu akwai al'adu masu kyau akwai munayen al'adu to wannan munanan al'adun nan lalle su ne suke kawo matsala a cikin rayuwa tamu ta ɗiya mata tunda kamar yara tun suna yara daga sun tashi akwai hanyar da ake sa su akwai tabi'ar da ake koya musu tun da yanzu in ka ɗauka ita mace kullum an ɗauke ta dama kamar mace ita eh, mai ƙaramin ƙarhi ce eh, shi namiji shi ne wanda ake cewa eh, mai ƙarhi kenan mai ƙoƙari mai kuzari mai kaza mai kaza ita mace rauni gare ta ko da ta fannin tarbiyya sai a ce ai ita mace ko in ce yarinya mace gida aka santa shi yaro shi ne zai taimaka ranta kuma ko ga karatun ne sai a ce a'a ita yarinya mace ba a santa da karatu mai tsawo ba dogon karatu ai namiji ne aka sani da dogon karatu saboda shi ne zai kula da iyali to wannan abubuwa dai su ne duk suka zo suka tattare suka hana mata da yawa ci gaba a cikin al'umma tunda kamar yadda ka yi tambaya e, mata akwai gudunmuwa da ya kamata su kawo a cikin tahiyar al'umma gudunmuwa na farko na tarbiyyar wannan ta yara kenan yara gaba daya kabin namiji ya yi ma yara tarbiyya mace ita take kusa da ɗiya ita take kulawa da su kenan ita ce kamata a ce mace ta ba ɗiyanta tarbiyya ta gari kana shi namiji eh, lokacin shi kaɗan ne a cikin gida in ya zo shi zai kara kawo tarbiyya ta gari ga yaran shi barcin tarbiyya akwai fanni ta tattalin arziki na ƙasa yana ita mace ya kamata a ce ita ma ta kawo gudunmuwata eh, mai yawa a cikin ci gaban eh, ƙasa ta hanyar kasuwanci ne ta hanyar noma ne ta hanyar kiwo ce ta hanyar ayyukan hannu kuma haka bisa kan jagoranci ma ya kamata a ce mace ta kawo gudunmuwata bisa kan eh, ta faɗi aji ta kowane fanni na rayuwa ya zamanto wurin fannin zaɓaɓɓu ne ya zamanto wurare ne dai inda ita ma mace za ta faɗa a ji ko kuma wurare na ma'aikata daban-daban to mace kuma musamman fannin zaman lahiya da kwanciyar hankali mace gimshiki ce kenan ya kamata a ce ita ma ta kawo gudunmuwarta a cikin wannan tahiya to yau in ya zamanto lalle ita wannan mace wadda take da yauni da yawa a kanta ya zamanto ana gwada mata wariya ko ana gwada mata wulakanci ko kuma a ce mace bai kamata ta zama kaza ba mace bai kamata ta yi kaza shi kuma kamar yadda doktor ya faɗi ba abu ba ne wanda ya ɗauko tushe ga addini abu ne eh, a kasari na galgajiya na tarbiyya kenan ko in ce tabi'a kenan da muka koya wajen uwaye da kakanni. Mm. Doktor kuna da wasu ƙarin misalai game da irin wannan munanan al'adu kuma kamar inda wasu ƙarin bayani game da inda wannan munanan al'adun suka ɗauko tushe. Kasan kowace al'umma a duniya tana da kamar nata tarihi ko kuma tata irin yanayin al'almara ko tatsuniyoyi wanda kamar suke san kamar su ba da wani su fassara tsarin ikhtilafi tsakanin mace da namiji abin da ka share turanci kenan kamar mythology da resi mythologic a kowace al'umma zaka samu irin wannan tsarin sannan kuma na biyu akwai mummunar fahimtar addini in ma ko a cikin addinin musulunci ko in ma ko a cikin addinin kiristanci ko addinin yahudanci akwai da zaka samu kenan kamar mummunar fahimta bisa kan ikhtilafi tsakanin mace da namiji kagan ka doka ai ko a cikin tsarin addinin kiristanci eh, a karni na goma sha biyar ka gani akwai wanda suke ganin cewa mace ce ainihin ai ita ta tura namiji ya ce ita ce da Allah ya hane shi a cikin aljanna kenan mace ita ya ce mace bata da daraja wannan yasa an karbo kenan a cikin kasashen turai a karni na goma sha biyar ake yawan hallaka mata ake kashe mata ba da daraja to ka gani sannan kuma ka doka hallo kuma yadda na magana akan wani fahimtar addini kama ana ɗaukan mace batta da cikakken hankali to lalle akwai misalai da ake badawa a addininmu wato wajen shaida in ka diba wajen harkar bada bashi cikin sotar bakara in ka diba akwai inda Allah ya bayani aka ce kenan wato in babu maza guda biyu a samu mata guda biyu saboda ɗaya in ta mance ita tana ma wata to wasu suna fassara wannan wato kamar cewa mace bata da hankali ko kuma mace wato tana da rauni sosai eh lalle akwai raunin amma ka gan kadiba kuma hai kuma cikin qur'anin da kanshi qur'anin halluku ya kawo mana wasu kissoshi inda ya nuna mana wato ainihin mace lalle ita ma tana da nata fanni na taka rawa kuma akwai inda mace za ta yi rinjaye akan namiji bisa kan wato fahimtar walan al'amari wato mace wato tana da hankali tana da lissahi sannan kuma har kaga gani batta yanke hukunci da gaugawa ita ma tana da nata wato nazari in ka diba annabi musallallahu alaihi wasallam ka gani farkon wanda ya mallaka ma annabi dukiya ta ringa kwantar da annabi hankalin shi a lokacin da wato mutanen shi suka kishi a cikin garin makka mutanen shi suke hantarar shi amma ga ganin mace take kwantar mishi da hankalin shi take bashi espoir to ita ce na ina na khadija in kadiba har kuma misali na ukun suratul mujadala kaga mace ce gashi wato ta ta tunkuɗe al'ada saboda wato mijinta yayi rantsuwa ya ce in ya kusance ta kamar ya kusanci uwar shi ma'aifiya to wannan a cikin al'adar laraba in kai wannan rantsuwal kenan kamar ka haramta matarka ne shine aka zihari da larabci kaga zai da yawan nan ziharin shi mijinta ausu bunu samit ita kuma ta ita kuma ta ce kallo ta binta sa'alab sai ta je ta yi ƙara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma annabi ce to tunda yanzu ai babu aya ba sab ko aya ba kenan shi ba zai iya yanke hukunci akan wannan abun ba akan wannan Allah subhanahu wataala ya shi kukanta tun daga saman bakwai Allah kuma sab ko ayoyi ya shahi wannan al'ada kenan kaga akwai misalai da dama da ke nuna cewa kenan diyama ce ko a cikin a cikin iyalle a cikin fami kenan ya kamata mata a saurare ta tana da nata wato fahimta tana da nata tana nata kokari wani lokaci kenan kamar idan muna kwatsa al'adu ne da addini ko kuma muna kwatsa wato maguzancinmu namu na kasashen Hausa da addini to shi ke sake nan sai a ringa mummunar fahimta ka san da jahilci da talauci in saka gamu to su suke ƙara rikita rayuwar mutum to kuma nan musamman cikin gidaje sai gani abin ya aiho ta barazana wanda kuma zai sanya kenan kurin sai ga ɗaya cikin jinsin yana muzguna ma ɗaya yanzu ka duba cikin ƙauyukan mu ga mace ce bata da daraja mace sai ganta ita ce arahi ita ce sassaka ita ce gona ita ce ina ne ita ce ina ne shi namiji da ya yi noma ya kare in ya ka abinci ta cikin rumbu ya kare in ka ta cikin ƙauyuka mazajen kawai banda dare kodago kasan ice ba abin da suke yi. Ajiya Umma yaya kungiyar ku mai kare cin zarafin mata da yara take domin rage wannan mu al'adu da ke kaskanta mace musamman ma fannin zamantakewa na aure. Mu abin da muke yi a fannin kungiyar mu mukan yi waye kai na cewa wani abin addini da al'ada abu ne daban-daban kuma duk inda al'ada ta ci karo da addini mukan kwatanta ma mutane ya kamata a barta wannan al'adi tunda addini shine a sama mu muna jan hankali ga yaran ne samari da yan mata ga uwayen ne mukan yi hira da su mukan waye kai a bisa kan kowa ya rika mutunta abokin zama ne eh dan uwa ne ba dan jinsin wancan ko wannan ya kamata kowanne a rika mutunta shi kamar kaga in aka in na komo dan baya kaɗan akwai mummunan fa'inda ma da ake ma wasu sana'o'i sai ga a cikin namu na hausan mu ma ana kyaman wata sana'a sai a ce ai mai irin sana'a kaza wa yake arman irin su ba mun gama ba irin mu da iri kaza da iri kaza to mukan samu irin wannan amma mu waye kai dai da jan hankali da hira da uwayen da samarin da ma'armatan mu haka ne muke yi don mu ganin cewai irin wannan abun an dan kauda shi an rage shi in ma ba a hasa shi ba kwata-kwata ya zaman tori an rage shi sosai a bisa kan zamantakewa mata yau da gobe. Malama Maryama wasu irin korafi kuka yi samu a nan fuskar ma'aikata ta jiha mai kula da kariya ta mata da yara. Lalle muna samu mata masu kawo korafi eh, musamman bisa kan aure kamar na dole tunda akwai yara waɗanda lalle uwaye lalle suna kwatanta ɗiyan su ne dolen su ne su zaɓa musu masajen arme kuma sai su yi musu aure ba tare da suna so ba to wannan an samu ana samun mutane da yawa ko in ce yara da yawa wanda suke kawo wa korahinsu kuma akwai abin da ya shahi kaman da ake cewa violence physic kaman faɗa yana wakana tsakanin mace da namiji kuma hal wannan fadan yake kai ga illa ga jikin mace kenan ko mutum ya ba matar shi kashi ya ji ya tata kuma akwai musamman mazaje wanda ba su kulawa da matansu idan suna musu cin zarafi na munayen maganganu ko kuma rashin kulawa ga ba da abinci to ana samun sai dai ba mu da kamar kiyasi na irin wannan eh, matsaloli waɗanda muke fuskanta eh, mata suke fuskanta a cikin cikin al'umma mu mm. kamar ba alƙullun ma ba ku da wani adadi wanda za ku bada wanda ke nuna kamar tasirin abin a cikin al'umma to yanzu kamar ita hajja umar sos fam and fam victim de violence kamar da sauran ma'aikata masu aiki bisa kan wannan fannin na kamar da ake cacin zarahi akwai yasi wanda aka yi ta fannin masu hannu da shuni waɗanda suka hudu kama a cikin jihar da magara gashi irin kaɗin da aka samu e, kuma kawai ba ka ba wanda dai suke wakana tunda kun san wani kaɗin wasu abubuwan ba a haɗin su ana ɓoye su ba a hiddo su zahiri a haɗi sai dai waɗanda suka so suka haɗi ko kuma wasu sun gani e, sun zo sun haɗi kuma an je an gani lalle wannan abin yana wakana a wannan wuraren to akwai littafi wanda musamman aka hudo Eh, wanda eh, kamar bamu da shi yanzu a hannunmu wanda lalle yake gwadawa a cikin Nijar a cikin jihar da magara da jihar maradi an yi samun yanan wannan eh, fanni na musgunawa ko na cin zarafi da ake ma iya mata akwai ma cin zarafi da ya shahi kamar na ma'amala tsakanin mace da namiji kamar violence sexual ko yaɗe ma da ake nan ana yi cikin al'umma duka wannan akwai kiyasi wanda aka hudu kallumma wanda suke gwada lalle abubuwa dai suna suna faruwa kuma suna kamari kenan a cikin jihar da magaran to wannan al'adun namu ne da ake wallafawa da ake kwatamtawa ake yada a cikin al'umma shine yake sa ana ma mace kaza ana mata kaza ana mata kaza ana hana ta kaza to duk shine da yake kawo mata cikin matsaloli daban-daban na rayuwa Dr. Majid ya za a fasara kasancewar har yanzu wannan al'adu duk da ci gaban da aka samu na addini da na al'umma menene ke sanya hakanan kamar da na faɗi na farko shine talauci talaucin in ma bangaren macen matan ko in ma bangaren mazan eh, sannan kuma na biyu akwai wato kamar fa'idodin da ake samu a ciki ka san mutum yana samun fa'ida a cikin abu yana samun karuwa akan abu kenan yanzu da wuya ka zo ka mishi wata waye kai akan abin ya doka yanzu in baka misalin wato kamar matan da suke barace barace da ake kwaso su yan Nijar ko in ma a kasar waje ko an ka doka in ma a cikin manyan garuruwa na Nijar kamar su Zandar kamar su eh, Niamey da sauransu wasu mata in ka doka ne za ka yi zance da mace zaganta da da a baya da kuma diya biyu a tana jin hannunsu tana bara idan ka tambaye ta sai ka suke ta ce maka a ah, ai mijin nata tare da shi suke wata kuma ta maka ƙarya ta ce maka a ah, mijin ya mutu ta zo tana bara amma akasari idan inda za a yi bincike mai zurfi ne a yi enquete social a kansu za ka cewa yawanci mazan suna nan mazan suna nan ya barta ne kawai da diyan wani in ma ta shi ta barada wani kuma in ma yana nan gida amma ya barta da wahalar diya a hannunta ita kuma kenan nan dole ne ta zo cikin birni ta zo ta zo ta yi bara ta rike wannan diyan nata yanzu mun sha samun ka in ka ta service social ma na hospital nan za ga mace ta zo diya marasa lafiya ko ita bata da lafiya ko kuma cikin ɗinta wani bai da lafiya bata da kuɗin magani an yi referenta an kata nan wurin amma ga in kai an kai ka tambaye ta sai sai ta ce maka a uban ko yana Najeriya ko kuma a ya ta yi shi wani wucin tabara da shi ita kuma tana nan gida yaron riga bai da lafiya bata da abin magani yanzu an kata na babban birni dole kenan service social kaga kenan doke ta an charge kuma kai mai yadda madan ta faɗi irin waɗannan munanan al'adu sun yawa kenan a cikin bangaren zandar da maradi kuma musamman mun ka doka zandar da maradin inda abin ya kare musamman ka doka bangaren zandar kin ma wato bangaren kasar Hausa kenan shi sa kenan kariba kenan sociology kuma ko kuma cultural ma abin yana alaka ne kenan kamar da al'ada ta Hausa wadda da zan ce maka kenan ta doka tushe kamar tun daga gandu na gona to kagan ka ɗauka duk yawan mutanen da suke nan gabaki ɗaya kenan kaga kenan mutum in ya armi ya arme ya kawo a nan cikin gandun shi ma yake a ci a akwai abinci kuma wani abincin kenan hatsi ne za a noma a cika rumbuna sannan za a noma gujiya a saida ta ko wani wake a yi arme arme a yi bukatu to yanzu yau da gobe in ka duka wannan gandun ƙarfin shi ya rage gona yanzu in ka duka zai kamar mai eka wajen goma ko eka ashirin da ake samun wato ainihin kamar a ce ko wajen ton biyu ko uku a cikin ta alal misali a da a yanzu sai yanzu da kyalin za a samu kuma rabin ton a cikin ta sannan kuma wato yancin gonakan an ciccira su wasu kuma gari birni ta ci su kamar abin da kuke cewa turanci urbanization shine yake aiho da yawan barace barace kenan sai ga mutum ka san bature yana cewa kamar mutum letter human kenan kamar sai letter rational mutum sai de calcul kana da iya wajen goma a ka kuma gonar da ka noma abincin nan bai isa ka rike ka gabaki daya to sai ka turo su bara birni kenan birni ta rike maka su. Mm, Madam Madama ina tasirin wannan munanan al'adu kan rayuwar ya mata? Akwai tasiri da yawa saboda le matan nan munayen al'adu yana sa su su koma baya kenan a koma baya ta na fanni na rayuwa kenan ilimi kenan zai ragu da yau aka ce yara ba a sa su makaranta ba ko muhammadiya ko boko kenan eh, sun samu rauni a nan wurin kenan akwai tasiri musamman haka kamar yadda na haɗi bisa kan duka zamantakewa su ma a cikin al'umma tunda zai sa wasu abubuwan su yi ka jin wannan abubuwan ko kuma kamar da faɗi suna ja baya ga wasu abubuwan ko kamar yadda ilwata ta faɗi ko da wata sana'a ce sai a ce ita wannan sana'a ba ta mace bace ai wannan ko aiki na maza ne ba na mata ba ne to duka yana sa mata su ci gaba da nakashewa a cikin zaman su zamantakewa su tsakanin su da, maza kamar yau da gobe suna amincewa cewa su baya su abun nan da ake haɗi haka din ne tunda in aka ce mace kama ele fable din bata kaza bata iya ba kaza kenan sai su dauka a kansu wannan zantattakun da ake faɗi i haka din ne yanzu kaman an yi zancen tahiya ta burada kenan su mata da ake ca lalle kaman karamin karfi gare su na kasassu ne kaza da kaza to wannan zance da ake faɗi sai ya ƙara tura su su tahi bara kenan da an gansu an tausaya musu a basu da an gansu da yara an basu kenan yana ƙara da su baya eh, yana hana mata su ci gaba tunda mata in suka zamna kamar yadda na hudi suka sa niyya bisa kan ayyuka na cikin gari na ci gaba na aikin hannu da sauransu mata sun samu su ci gaba sai sun hita ba tallafi da yawa ana kawowa ga wajen ɗiya mata don su yi sana'a don su zamna hajiya umma mata irin wanda suke samun wannan yanayi na toshe hakkinsu ya kuke kwato musu kamar su ku a bangaren ku na kungiya mai fafutuka ganin cewa eh, rayuwar mata da yara ta yi kyau to gaskiya mukan zamuna da su wanda suka samu irin wannan matsala da wanda suke gan, muke ganin su ne suka tsora musu mukan zamna mu tantamna mu kwatanta mu kowanne mahuta abin da ya kamata a yi a fasa wannan saboda shi walwala a cikin rayuwa tana da amfani in babu walwala mace ita da kanta ba ta iya yarda da kanta ma balle har ta ce ina iya yin kaza wanda zan iya yin amfani kaina balle amfani wani na balle an amfani kasa ta mun samu wani tallafi a zuwa nan shekara biyu na onifam muka zama da irin wa'annan matan da su sami irin wannan abun mace talatin da biyar muka zama da su kowace muka ce wani mikika zaki iya yi da sana'a kowa ta zaɓi irin abin da za ta yi aka musu horo na zama na ƙungiya via associative aka musu horo na irin mi suke son su yi kowa aka ba ta jari ta je ta ja jari a gani mi zai aiho nan da yan ɗan lokaci kaɗan to mukan yi haka nan dan dai a samu mahuta tunda kamar yawanci yadda yan uwana suka haɗi talauci yana da tasiri a cikin irin wannan muzugunawa to amma e, shi kaɗai ba a ce ba shine laihi akwai ma rishin zuwa a nemi ilimi tunda inda da ilimi ko akwai talauci ba ka shiga ba musgunawa ma dan uwanka ko abokin zama ko abokin zama. Dr. Abdulmajid, me wannan matsaloli kamar eh, ke iya haifa kan mata? Abin da suke iya aihowa kamar na illoli dangance da rayuwar mata suna da yawa kuma muna ganin su fanne-fanne daban na fannin tattalin arziki eh, fannin eh, jagoranci fannin wato mu'amala ta rayuwa ta yau da gobe kenan a hakika idan ka diba yanzu na yi magana bisa kan hotel mata su je su yi ta barada ga wannan wato sabon abu ne wanda yake a cikin ƙasar hausa wanda ya fito kaga shi ma kenan wannan iya daga cikin miyagun illoli na wato musguna mu rayuwar iya mace sannan kuma na biyu daga ciki akwai rushewar iyali wannan kuma iya daga cikin miyagun illolin ma gabaki da tunda idan iyali suka rushe namiji da mace suka watse gabaki daya to kaga kenan wato consequence kin ko kuma illolin sukan yi tasiri bisa kan eh, yare kankana sai ga yara sun watse wasu an kasa gaban kakanni wasu kuma kakannin ba su da rai sai ga wato yaran da kansu sun rasa wurin zuwa sun koma kenan abin da ake cewa kenan a fandu laru kaga ka doka wani abin ba ma sai a kauye ba yanzu ka doka yanzu aksiri ka doka yanzu a cikin manyan biranen mu nan zaka ga yanzu wata mace wato da ta rabu da mijinta tana da diya to yanzu wannan diyan sai kun ta tafi da su to lalle eh, ya kanana wani lokaci bai wa kenan su ta wurin uba dan an ba tana cikin ɗayan ma akwai masha nono to ka gani ai kuma gani tsarin addini ma namu yanda nuna kenan mace ko da ka rabu da ita ta tafi da diya sarto akwai da masha nono kenan haƙƙi ne akan ka ka ciyar da ita wa rizqu hunna wa kiswatu hunna haka qur'ani ya faɗi ka ciyar da ita ka shayar da ita yanzu mutum nawa ne wanda kuma suke wato tutiyar su ahli sunna ne ko kuma a su musulmi ne masu sallah amma kuma sai kuma bar mace ta tafi da ɗiyan wannan kuma ita za ta je ta yi wahala ta yi sana'a ta rike su shi zaka kenan wato ainihin agololi sun yawa me agololi sai ga wato ka armi mace ce da biyan wani hallo kuma a hannunta to idan ta zo wurinka gidanka kai da naka ɗiya ita da nata ɗiya to sai ga da wuya hallo kuma na sabon aron da za ta yi shi ma zai tasiri shi ma bai tasiri ka gani kenan sai an samu kenan rashin gare ma juna daga cikin hallo kuma miyagun illoli da suke zamantowa barazana ka gani akwai shiga cikin wato karuwanci tunda mace ce idan ta shiga cikin wato hali na kakanika yawanci ta buga ta buga babu wani sociyan babu wani ankadarma social kuma iyaye ba su da shi ba wanda zai mata babu tausaya ta al'umma to tana ya shiga cikin wannan hali na haulayi kuma mun sani sarakin shi wannan mugul hanya da abin take iya aihowa kenan kaga akwai violence physique mace idan tana rayuwa karuwanci kaga kenan kun sai wanne bige ta a bata kashi ta shiga shaye shaye maka gane ko a ƙarshe maka gane ko a ringa mata a ringa aihwata haka nan ita kuma duk al'ummar da ta bari aka musguna ma diya mata to wannan al'ummar batta kyau batta kyau ba su ita kasar eh, ba za ta iya amsashi kin kamar ta political development ba a ci gaba a cikin kasa ba yanzu baka misalin kasar India kaga ne ƙasar Arnawa ce ba kasar musulmi bace ba amma kuma akwai dalilai na musulmi masu yawa a cikin India in kai lissafi a shekarun baya baya wajen da zane katarven ko dis kasar indiya tana cikin kasashe a duniya wanda al'adu suka yi yauni a kanta wanda yake da miyagun al'adu a cikin indiya basu akwai tsarin addinai na gargajiya a indiya iri-iri wanda kuma mace an ɗauke ta kenan kamar matsayin wato haja mace kamar haja ce marshandis ce bata da daraja bata da ilimi amma ka gani yau da gobe yau da gobe eh, eh, saboda waye kai da kuma ba da ilimi ga ɗiya mata da ba su matsayinsu a cikin al'umma ka gan in ka diba yau India tana cikin kasashe masu hudi a a duniya tana cikin fayi emerjan me ya kai India matsayin fayi emerjan a yau saboda an ba mata daraja kuma an kai lissahi ka gane ko me ya ka mahuta ga kasar India su kansu al'umma sai suka gane cewa a eh, ya aka yi wato prime minister ta kasar India mace ce wadda kuma ta yi huddo sunanta a duniya wadda kuma ta zo ta kawo ci gaba sosai a cikin kasar India ita ce Indira Gandhi a ƙarshe suka kashe ta to ka gani mace can wannan firaminista wannan ita ta kawo wannan tsari na ci gaban iya mata a cikin indiya yau da gobe to shi ne so kenan kamar wato ya kamata mu nijar in ka diba mu duka yadda muke yi alhamdulillah muna ganin kokarin kamar waɗannan mateki da suke nasu eh, kawo gudunmawa cikin tsarin bariki mai ina so kamar ya kamata ka gane ko a rage bariki a cikin tsarin tahiyar mata yanzu mai sa an ka ɗauka wato kullum ake samun cece kucece tsakanin gwamnati da talakawa ake samun fahimta bisa kan wato kamar tsarin iyali ko tsarin ɗiya mata saboda me yasa paske abin daga sama ne ka so a yi shi amma ba da ƙasa ba ni kuma ka gane ko kamar abin da ke tsammani nake gani ana fahimta ya kamata ka kenan a yi abin da ke cewa turanci la promotion des initiatives de proximité su kansu al'ummar kamar yadda hajiya umma ta faɗi yanzu matan za a tambaye su me kuke so wace irin sana'a kuke so alal misali ko kuma kaga kuka gani bisa kan matsala kaza me ya kamata a samu solution yanzu ana iya tara mata a yi discussion da su discussion da group ba ma sai a basu kuɗi ba a ƙauyen za a zo a tarro mata a tare da su a zo a yi discussion da group eh a zo a yi arbar a problem a ce a ganin ku yanzu alal misali matsala kaza kamar me yake kawo ta da kansa da muka a cikin kalas su daga hannu su ce wannan matsala kaza ga abin da ya kawo ta wannan ga abin da ya kata to ko me illolin ta za su illolin da kansu kenan a rinka kenan kamar da ya fora participatif ya kamata kenan don ka na a ringa don la promotion de forum mm, za mu zo kan za mu zo kan abubuwan da ya kamata a yi don a magance abin madam maryama muna so mu ji kamar ma'aikata ta jiha mai kula da ci gaban mata me take domin kawo sauki kan lamarin wannan na eh, munanan al'adu kan mata To, eh, lalle akwai abubuwa da yawa da ma'aikata ta ci gaban mata da kare yara take yi, kuma tare da haɗin gwiwa na masu hannu da shuni wanda gaskiya suna kawo tallafinsu na musamman in ka ɗauka kamar su unicef kamar ta su PNUD, uniform duka bisa wani program da ake cha spotlight to wannan akwai abubuwa da yawa da ake yi a karkara to wallafa su da ake yi kamar zaure ne ake yi na hira a cikin gari in an ɗauki gari wannan zauren hira zai kumshi eh, hira da za a yi tare da musamman maza tare da musamman maza matasa tare da musamman mata kuma tare da musamman 'yan eh, mata ƙanana to wannan program ɗinnan da ake ce ma acpa to gaskiya ana yin shi da yawa a cikin karkara kuma unicef gaskiya take kawo tallafi na musamman a cikin sati za a ɗauki kaman kwana biyu a zamna a yi tsawon awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ana hira tare da al'umma ana koya musu halaye daban-daban na rayuwa ana ba su horo daban-daban ana hira da su yadda za su gyara zamantakewarsu a cikin al'umma yadda za su diba su kiyaye wasu abubuwan da wanda ba su da kyau kenan ana ba su sani daban-daban nasu na rayuwa na rayuwar yaransu na zamantakewa a cikin al'umma kai wannan program in ya kare ma akwai lokacin da ake yi babban taro a cikin gari wanda ake cewa dialogue communautaire ah, ko rencontre communautaire kuma akwai wanda ake ɗaukan ma engagement na population kenan 'yan gari dangance da hirarrakin nan da aka yi na fanni daban-daban wanda 'yan al'ummar gari za su ɗauki alkawali na cewa za su yi Allah wadai da wasu halaye wanda ba su da kyau a cikin garuruwan nan nasu to wallahi cikin duka region din zandar eh, department daban-daban komin daban-daban village daban-daban hatta cikin nan da'irar da magana akwai ƙauyuka da yawa in ce ko karkara wanda wannan program din ya shiga ya yi aiki kuma akwai musamman wani program ilimi yanzu muna cikin sikil set za a yi na ilimin wanda shi kuma musamman Eh, yara ƙanana ne yan mata su ne ake ma ake musu su ma gurbu daban-daban to su ma ake musu irin wannan hira to kuma wannan hira sai ake gama ta da koya sana'a wallahi shi ma wannan finaf ne take kamawa kuma an ga eh, sauyi da yawa a cikin wannan al'umma a cikin al'umman mu. kuma akwai musamman waye kai da ake yi daban-daban a cikin al'umma tunda akwai ta fannin kamar malamai dole ne su kawo gudunmuwarsu cikin wannan tahiya tunda wani abin da ake yi rashin sani ne ko kuma wani lokacin a ƙi sani a ƙi yarda da abin da ma addinin ya faɗi aika wasu abubuwan da ba su da kyau a cikin al'umma to akwai proje daban-daban tunda duk in an ce proje lalle da hannun gwamnati ne ya zo shigo ƙasa yake aiki tunda ni na ga misali kaman wajen eh, department ɗin magarya eh, akwai wani proje wanda mun yi horo da yawa cikin karkarar nan kuma a cikin hirarrakin da muke bisa kan kenan Allah wadai da duka wani musgunawa da ake wa ɗiya mata da kuma wariya da ake wa na kasasu to wannan gaskiya wurin wannan horon muna ga mutane suna ganewa ta hiyar tunda akwai misalai da yawa da mutane suke badawa na cewa lalle su e, wannan cewa da ake ca mace sai a ce e, namiji a ce mijin hajiya ne ha? a ce namiji ba ya yi kaza ba aiko a ce mace sai ita za ta yi kaza to wannan gaskiya da yawa mutane sun gane tun da eh, ana musu horo daban-daban ana musu waye kai daban-daban kuma ana kawo musu tallahi na musamman wanda za su kyautata rayuwarsu hajiya kamar kuna ganin wani sauyi ko kuma a gaban nan kuna tsammanin kamar abin akwai wasu albishir da za a iya kawo kan irin wannan munanan al'adu? eh to gaskiya kamar yadda Eh, hajiya maryama ta haɗi akwai masu hannu da shuni da dama suna kamawa in an ci gaba da tallafa ma mata gaskiya za a samu sauyi sosai tunda ita mace dama ita in ta samu nata na kowa ne a cikin iyali namiji ne shi in ya samu shi kan shi ya sani kawai amma in ita mace dai alhamdulillah in hannunta dai akwai abun to iyalinta ba sa shan wahala to sai in ce gaskiya eh, muna fatan masu hannu da shuni za su ci gaba da tallafawa masu cikin irin wanda suke zama cikin irin wannan kangi su samu su huta daga cikin wannan. Hmm. kamar mace in tana da tana da abin hannu abubuwan nan kamar suna kuna ganin kamar suna da suna ragewa a kanta a gaskiya in mace tana da abin hannunta shi kanshi mijin ma kwaɗan wannan abin hannun yana sawa ta samu kariya daga wani cin zarafi ko wani abu tunda yawanci yanzu mazan gaskiya sai wasu kwaɗai gare su fi sabilillahi kenan wannan abin hannun nata yana ruwa mata asiri ga wulakancin da zata fuskanta ko ga namishin ko ga wani dangin shi ko wani abu tunda ka san wata ran namijin ba ba kai yin kanshi bane kamar yadda yanzu da shi ana zancen mijin hajiya wani abun ko da an ga kana shiri ma da matarka si za a sa mishi wani ra'ayin cewa kamar a gidan nan tana wani yin wani abu da shi bai da abin cewa kenan shi kuma sai gwada kamar ya gwada kamar mazakunta ce in ya mata wani cin zarafi ko wani abu to wannan abin hannun nata gaskiya in yana hangen shi yana abin hannun ya sama mata kariya dr abdulmajid ya za a yi don magance kamar irin wannan al'adu wanda suke ba su da kyau magance al'adu irin waɗannan waɗannan wanda suke munana wato aiki ne wanda yake tukuru wanda kuma eh, ya waje ba kan kowa gabaki ɗaya don da ka san kamar idan aka ce wato ga matsaloli to sai a diba a gani suwaye kenan kamar abin ya shafa sannan kuma suwaye suke da sa ido kan abin kuma suwa suke iya kawo wato ainihin hanyoyi a samu mahuta kaga na farko idan ka diba wato su kansu matekin wanda suke rayuwa ko a birni ko a ƙauye kenan wato su kansu sai san ba da kansu sun kula da kansu kenan na komai ke iya tafiya daidai to ka kenan anan akwai buƙatar kenan wato a waye masa kai kenan su same matsalolin sa da kansu kenan kuma babban mafuta ga iya mata shine wato karatu karatu in nace karatu anan ina magana kenan kamar dukkan ilimi gabaki daya in ma ilimi na addini shine ma kenan babban jagoran ilimi da kuma ilimi na zamani ya kamata kenan kamar kungiyoyin nan nasu na mata da kuke buɗe kamar le group ma feminine da sauransu banda ba da kuɗi da ake ga mateki a cikin ƙauye ana hirarraki kamar yadda badanta faɗi ya kamata a ringa samun malaman ƙauyen kansu su ringa karantar da mata addini addini a ƙauye wannan shi ma kenan a yaran forsan shi tunda ina ta ne akwai in ka ɗauka a 2005 eh, mun yi a cikin yankin maradi musamman ma kenan cikin yankin gidan rumji kaga mun gani a wannan yankin akwai lokacin da kenan ake raban gado babu ɗiya mata a ciki kuma malaman ƙauyen kansu da yake malaman ƙauye ne kuma sun yarda akan da wannan tsarin kuma an tafi akan shi saboda mi kenan kamar da ne magana tun harko kenan akwai tasirin wato maguzanci a cikin tahiya kenan mace a cikin gandu batar ta rabo to ka gani kenan sai kar ta dauko malamai na birane suke zuwa kuma su ma suke waye ma malaman ƙauyen eh, kai hal aka yi kenan isalan abin da ka ce ma kenan lemarabu rele to kaga kenan ya kamata kenan wato malaman biranen a ringa ba su dama su je su waye ma malaman ƙauyen kai sannan kuma su malaman ƙauyen su ma su yi fasan rele ga mutanen ƙauyen imma mazaje ko mateki kenan mahuta ta farko shine ba da ilimi imma ilimin a ba matekin ko a ba mazajen bayan wannan kuma kaga kenan shi kanshi ilimin zamanin kenan kur na alfabetization kenan matakin a basu wannan ilimi da kuma su kansu mazajen mu suna magana akan ilimi ilimi ilimi me shi ilimi abu ne wanda yake yana buƙatar muwaye dole kenan sai an sa muwaye kin da kanshi don kana in ko mutanen a basu wannan ilimin ya kenan banda ginin lakwal da ake a cikin ƙauyuka ko ginin likita ya kamata kenan kamar a ringa gina wurin alfabetization yanzu na ga a Niger an yi ministar ta promotion de langue nationale me ha yanzu in ka diba kenan a aikace ba za ka ga kenan wani ɗakin ba da ilimi ba na langar suna ba ko hausa a cikin eh, ƙauyukan mu ba da da ne magana a bisa ƙasar indiya kaga ai harshen su na hindi harshe ne wani kirkiya da haruffa nashi na kanshi to wannan harshen da shi aka ringa amfani a cikin indiya musamman birni da ƙauye ake fahimtar da mata ake karantar da su hal aka samu mahuta a cikin ƙasar indiya ka gani to kai tunda mu kenan akwai ajami akwai wato larabci akwai har kuma haruffa wannan nasara kenan ya kamata kenan wato a inganta su domin wato a bada ilimi a cikin birni da ƙauye magana ta biyu yanzu sun yi magana akan ƙoƙarin da suke alhamdulillah suna bada wato kuɗi ga mata ana ba su uh, koya musu sana'a wannan shi ma kamata a ringa bunƙasa shi sannan kuma na uku yanzu muna cikin context kin decentralization da zana ya magana ba kan kenan kamar la promotion des initiatives de proximité ya kamata kenan da sarakin gargajiya da kuma mer na gundumomi na ƙauyuka komin rural kenan a ringa sanya su cikin wannan tahiyar in ya dace ma kamar da ake ce mishi kamar direction ta development social ya kamata ma ta yi filediya a wurin gwamnati kenan dukkan wannan komin rural a masa kare kinka masa service social ko kuma observator mai kulawa da eh, tahiyar jinsi a cikin birni da ƙauye su ringa sa ido kenan cikin abin da ake tahiya tunda kasan wani lokaci muke kawo matsala akwai rashin information shi kuma ƙasa bai wa ai maganin kuma da information kaga kenan idan aka yi wannan observator in ka kenan kamar zai zama to kenan kamar kamara ce ta gwamnati za ta kenan ganin irin abin da ake a wannan wurare cikin ƙauyuka sannan kuma daga cikin mahuta ka san shi harkar development abu ne wanda ke shafi fanni fanni daban-daban yau ana maganar eh, iktilafi na jinsi zancen approach jar ya shahi kowanne fanni to ya kamata ka gane ko ta fannin noma da kiwo shi ma abin kasashi shi tunda mun gani a Nijar wani lokaci ana ba da shanu ga mata ko a ba su awakai su yi kiwo ko kuma a ringa ba su ma iri a ringa ba mata irin suna shuka da kansa a cikin ƙauye suna sanya abincin da za su ci wannan sai ya hana su zuwa su yi bara. Tambayar mu ta ƙarshe madam Maryama wasu albishir ko dama wanda kungiya ta jaha kamar mai kula da cigaban mata ta zandar take kawowa ko za ta kawo kamar su wannan program program din nan da na faɗi ya kamata a ce an ƙara mishi kamar envelope kuɗi da yawa an ƙara garuruwa da yawa wanda za a yi wallafa wannan program din nan kamar yanzu da aka yi zancen ya kamata a sa ko observatoire ko tun da yanzu duka garuruwan da muke aiki da su akwai da ake cewa komite komite na protection da ake sawa duka komin ɗin da aka ɗauka inda ake wannan aikin ana sa komite communal na protection kuma a kowane gari da ake aiki ana sa komite villageois na protection kenan wannan komite na protection shine duka yake zancen jinsin duka da musgunawa da ake wa mata da yara kuma in a ƙauye ne eh, mai gari shine shugaban wannan kwamiti in a komin ne mer shine shugaban wannan kwamiti bisa kan fannin waye kai a ci gaba da waye kai tunda waye kai bai yawa bayyayewa kuma ka a ce waye kai musamman ga wajen ɗiya mata a tunda wata matsalar ba macince take da matsala ba namijin ne yake da matsala kenan dole wannan 'yan uwanmu maza sai an ƙara ba su horo sai an ƙara waye musu kai musamman waye kai bisa kan addinin musulunci in na faɗi tunda eh, yanzu musamman makarantu na muhammadiya an ka diba yanzu a nan da magara wallahi irin makarantu na muhammadiya da ke da kwai na ɗiya mata suna da yawa kwarai da gaske amma da kil za ka samu makarantu inda ake koyawa maza karatu kenan na addini kenan wannan ya kamata a ce an ƙarfafa maza sun ba da lokacinsu wanda ilimi bai yawa bai ya yawa kuma wani gamin ilimin ma ba a ma same shi ba eh, kawai kara zube ne ake tahe ana wasu abubuwa wanda na al'ada na, na, na jahilci wanda dai suke mai damu baya kenan ya kamata ta fannin addinin musulunci a karfafa yan uwanmu uwayenmu malamai ta kafofin watsa labaru ne kenan eh, eh, fresh da ake yi cikin radio cikin tele a ci gaba da yi saboda a kawo sauye cikin zamantakewanmu ta, ta yau da gobe tunda ita mace gaskiya ba wadda za a wulakanta ba ce ba wadda za a eh, tsana ba ce ya zama ce aika koya ma ɗiya mata sana'a tunda in baka samu aiki ba na gwamnati kenan wannan sana'a ta hannu in mace ta samu ya mace ta samu a gaskiya za ta taimaka mata za ta hudda ta tunda kamar yadda aka yi zancen talaucin wannan kenan shi namiji bai da in mace ke kina da sana'a ke ma da zaki kenan ai ba sai kin ci namiji ba ni kaza na gishiri ba ko na daudawa da su kenan ke da kanki zaki hudda kanki zaki taimakawa diyanki a cikin eh, zamantakewa ga ta rayuwa kuma musamman zan kara bisa kan lakwal ta iya mata saboda yau duka tahiyar da muke na muna yi duka matsalar da muke gani a cikin rayuwarmu ta yanzu eh, mata an maida su baya ne bisa kan eh, eh, sa su lakwal gargajiya ta sa Eh, mata da yawa an bar mu a baya. Nan muka kawo ƙarshen wannan muhawara mun tattauna kan maudu'i wanda ya shahi koma baya da wasu al'adu munana ke kawowa kan ci gaban mata. Za a iya rikewa cewa mata suna da gudunmuwa kama daga tarbiyya, tattalin arziki, jagoranci, zaman lahiya da zai sauransu. Auren wuri faɗa cin zarafin mata kalamun munana su ne suka hi samuwa a nan jihar da magaram domin kawo sauyi ƙungiyoyi suna kama mata wajen sana'a da da wajen wayar da kai illolin al'adun suna da yawa kama daga taburada rushewar iyali karuwanci da dai sauransu mahuta an ce mata suna da bukatar ilimi sannan da sana'a kuma wayar da kai na mata da maza gabaki daya mun tattauna da dr usaini abdulmajid masanin zamantakewa ne da madam alkasu maryama daga ma'aikatar jiha mai kula da mata da yara sannan da hajjia umma abani shugaba ce ta kungiya mai kare cin zarafin mata da yara ni ne mustapha maman sani wakilin studio kalangu a zandar da na jagoranci wannan shiri mun gode kuma sai wani jiko.